Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan mu koma noma sai kuma shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da Allah su ne jerin abubuwan da za mu muku a cikin shirin namu na yanzu amma kafin duk waɗannan kamar da aka saba sai an fara da jin shirin na ko san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. A yi sauraro lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba 31 ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 17 ga watan shaban na shekara ta 1442 hijira ga mariya masu ware ko san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan maris na shekara ta 1979 kasashe mambobi na kungiyar haɗin kan kasashen larabawa suka yanke alaƙa baki ɗaya da ƙasar masar suka wani yarjejeniyar da ta rattaba hannu a kanta ta amincewa da samuwar isra'ila a hukumance yarjejeniyar da aka fi sani da kam david shugaban kasar masar na lokacin anwar sadat ne shine jagoranci kasar masar wajen rattaba hannu akan wannan yarjejeniya baya ga haka kuma kasashen larabawa da kasashen musulmi da dama sun yanke alakar su da kasar masar sakamakon haka saboda matsalar lambar kasar amurka akan kasashen larabawa da na musulmi wasu daga su sun mayar da alakar su da kasar masar da karshe kuma an mayar da kasar masar a cikin kungiyar kasashen larabawa a ƙarshen shekarun 1980 masu ware ko kusan cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta aka bankaɗo wani shiri na yunkurin juyin mulki a kasar iran tun bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar masu kyayya da juyin juhalin musulunci na cikin gida da kuma na waje suke ci gaba da kulla makirci domin ganin bayan juyin abin da aka shirya da shine wasu daga cikin jami'an sojan kasar tare da taimakon na kasashen yammacin turai za su kashe wasu daga cikin manyan shugabannin juyin juhali a kasar iran daga bisani kuma sai su fito su dora alhakin hakan akan wasu da kuma neman daukar fansa akan waɗanda su kashe su da hakan zai jefa kasar a cikin rudani har ya kai ga rushewar jin halin amma jami'an tsaron kasar sun samu nasarar gano wannan shiri inda aka kame dukkanin masu hannu a cikin shirin tare da gurfanar da su a gaban kuliya daga ƙarshe masu rai ko kusan cewa shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau kasashen turai suka janye su da kasar iran bayan da wata kotu a kasar jamus ta tuhumi iran din da hannu a kisan da aka yi wa wani daga cikin masu adawa da tsarin musulunci wanda ya ta musunta zargin kuma ta ɗauki matakan mayar da mutane akan kasashen turai waɗanda suka janye su da kasar inda ita ma ta janye nata jikadunta daga dukkanin kasashen turan da suke da hannu wajen janye nasu jikadu daga tehran amma bayan wasu watanni kasashen turan ɗaya bayan ɗaya sun rika dawo da su a birnin tehran yadda ita ma iran ta mayar da nata jikadun zuwa kasashen da suka dawo da nasu. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni Hassan barka na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga mahimman kanin labaran. sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasa a jamhuriyar nijar sun murkushe wani yunkurin juyin mulki a cikin daren jiya an miƙawa wa ƙasar yemen kafin cutar corona a cikin tsarin na covax ministan harkokin wajen ƙasar iran ya yi kakkausar suka ga gwamnatin joe biden na amurka saboda ci gaba da riko da tafarkin tsohuwar gwamnatin donald trump don zuka labaran kamar da za a ji su rahotanni daga jamhuriyar nijar na cewa sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasar sun murkushe wani yunkurin juyin mulki a cikin daren jiya tun da farko dai an shiga rudani a yamai fadar mulkin kasar biyu bayan jiyo karar harbe-harben bindigogi a wajajen karfe uku na dare daga bisani dai bayanai sun ce kura ta lafa bayan shafe kusan rabin awa ana ta harbe-harbe kamar dai yadda majiyoyin tsaro suka tabbatarwa da masu aiko da rahotanni wasu bayanai sun ce wasu dakaru ne suka yi yunkurin juya mulkin kuma an kama mutane da dama ofishin jakadancin amurka a yamai ya fitar da sanarwar rufe kofofin sa yau laraba tare da bukatar ma'aikatan sa su zauna gida har a ga abin da hali ya yi lamarin dai na da matukar ɗaukar hankali kasancewar ya yi rage ƙasa da sa'o'i 48 a rantsar da zababben shugaban ƙasar bazin muhammed wanda shine karin farko a tarihin ƙasar da wani shugaba zai mika mulki ga wani takwaransa da aka zaɓa kasar yemen ta karbi rigakafin cutar corona kwalba 360 a cikin tsarin na taimakawa kasashe marasa galihu da rigakafin cutar corona da ake kira covax an dai mika rigakafin ne ga gwamnatin aden da ke kudancin kasar kamar da asusun kula da yara kanana na majalisar ɗinkin duniya cewa da unicef ya sanar yau laraba wannan dai kashin farko ne na alluran rigakafin cutar miliyan 1.9 da ya kamata kasar ta yemen ta samu a cikin shekarar nan ta 2021 a ƙarƙashin sar na covax a ƙasar ta yemen dai da yakin shekaru shida ya daidaita kimanin mutane biyar ne aka rawaito sun harbu da cutar ta korona sai kuma 863 da cutar ta yi ajalinsu to ana shan waɗannan labaran ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran ministan harkokin wajen ƙasar iran dr muhammad jawar zarif ya yi kausar suka ga gwamnatin joe biden ta amurka saboda ci gaba da riko da tafarkin tsohuwar gwamnatin donald trump da ta gabata duk da cewa biden din ya kasance yana sukar wannan siyasar a baya dr zarif ya bayyana hakan ne cikin wani sakon da ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya soki shugaban amurka joe biden da cigaba da riko da siyasar trump ta matsin lamba wanda a baya ya kasance yana sukar ta ministan harkokin wajen kasar ta iran ya bayyana wa joe biden din cewa gwamnatinka tana ci gaba da bin tafarkin trump ta hanyar ci gaba da riko da waɗannan takunkumi marasa halalci dr zarif ya ci gaba da cewa lokaci ya yi da gwamnatin biden za ta yi watsi da wannan siyasar ta matsin lamba da yin abin da ya dace wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar ya nuna cewa ƙasar faransa tana da laifi a kisan da aka yi na adadi mai yawa na fararen hula a ƙasar mali lamarin da tun da jimawa ya janyo kace nace a ƙasar a wani rahoto da tawagar majalisar ɗinkin duniya ƙasar ta mali ta fitar ranar talata kan binciken da aka gudanar kan zargin kisan gillan da ake zargin sojojin faransa sun yi kan wasu fararen hula da suke halartar bikin aure a ƙauyen bonci na tsakiyar mali rahoton ya ce alal akalla mutane biyu ne suka mutu 19 daga cikin su fararen hula ne yayin da yayin wannan hari da sojojin faransa suka kai rahoton ya ce mafi yawan mutanen da harin ya shafa fararen hula ne waɗanda suke da kariya a bisa dokokin ƙasa da ƙasa duk da cewa rahoton ya ce bai iya tantance ko taron da ake gudanarwa din taro ne na bikin aure ba a ranar uku ga watan janairun da ya gabata ne dai jiragen yakin kasar faransa suka kai hari wani ƙauye na habanti inda ake gudanar da wani taro da mutanen ƙauyen suka ce taron bikin aure ne sai dai faransar ta ce ta kai har ne bisa rahoton da ta samu na cewa 'yan ta'adda suna halartar taro ne to ƙarshen labaran duniyar kenan. Tumarilla masu saurare bayan labaran duniya yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu shirye-shirye za kuma farawa da shirin namu koma noma tare da Mustapha Adam. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka sa bujiro muku da batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To har yanzu muna tare da ku ne dai akan bayanan da muke gabatar muku dangane da tsadar rayuwa a cikin sassa daban-daban na Najeriya musamman ma dai kayayyakin abinci. A yau kuwa za mu nufi birnin Katsina Dukwa ne domin jin yadda farashin kayan abincin yake a kasuwanni da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. musa su wanda manomi ne a cikin birnin katsina ba bako ba ne a cikin wannan shirin namu namu koma noma to a yau mun gayyace shi ne domin ya yi mana bayani akan abubuwan da ya sani da suka shafi farashin kayayyakin abinci a cikin birnin katsina da kasuwanninta ga abin da yake cewa Bismillahirrahmanirrahim. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh to alhamdulillahi a dai yanayin da muke sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga talakare kam wannan karam yana ansar kiɗi a hannunsa sosai saboda abubuwan sun zake sun yi bisa fiye da yadda hankali zai ɗauka ah, kaga misali abubuwan cima ma wanda talaka ke saya masara tana gidan jikka biyu da rabi hadda wani abu ma'ana 550 gero ma 550 dawa ja ba irin waccan ƙaura ba ja ma ɗari biyar da ashirin da talatin hadda hamsin ɗin farin wake manya waɗansu suna sayarwa naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ƙananan wake naira dubu ɗaya in ka ɗauki farin garin rogo wannan garin rogo namu tiya ɗaya za ka sai ta naira ɗari hudu ko ɗari hudu da ashirin saboda aka suna muna amfani da tiya ne gari ja ko wancan wanda ake jikawa ko a sa sukari da gyada a yi amfani da shi ko a sa a daka kuli-kuli a zuba to gidan naira 800 haka za ka sai to bayan da muka ji wannan bayani akan wasu daga cikin farashin kayan abincin abokin hirar tamu ya kuma ci gaba da yi mana bayani akan wasu bangaren na kayan abinci da aka samu farashin su ga abin da yake cewa idan ka koma wajen gyada gyada ta mai wannan gyada ta mai naira dubu ɗaya tiya idan wadda ake soya ce ta soyu shine za ka sai ta naira dubu ɗaya da naira ɗari a haka za suke soya ta kuma a hidda naira ta naira goma da naira ashirin kuma haɗa mai da kuɗi idan ka ɗauki su alkama da shinkafa shinkafar bature ne naira dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin shinkafa ko wannan tamu wadda muke nomawa naira dubu ɗaya za ka sai ta alkama dama sai wane da wane ba a mai da hankali a kanta ba ballantana tana gidan naira 800 To ma sauraro za mu da sa'aya a nan sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da ci gaban hirar daga inda muka tsaya tare da abokin aikin namu Malam Musa ta su'u Idan Allah kai mu kuwa za mu ji irin hasashen da ake yi ne akan yadda wato farashin kayan abinci zai kasance idan aka karaci ko kuma aka shiga azumin Ramadan mai alfarma. To sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Dari Shirin mu koma ma kenan to yanzu kuma sai shirin na karshe shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cikin mai kamo kiɗe-kiɗe daban-daban da suka shafi waƙoƙin da mawaƙa fitattu suka yi a nan ƙasar Iran. Da yake wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabon shekara a nan kasar Iran wato Idin Noruz. Za mu kamo waƙoƙi daban-daban da aka yi game da waɗannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci. Za mu gaito muku mawaƙin na kasar Iran mai suna sai Ali Riza Iftikhari da ya gabata mana da wannan waƙa. Kamar da masu magana ke cewa waka baki mai ta tafi daɗi ai su lafiya. Thank you. دل ما بی تو داره بیقراره به جز آزار ما کاری gaishe ka Ali da za iftikari da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka ta murna zagayowar sabuwar shekara Iraniyawa ta hijira shamsiya ta shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kuma a nan ne zan jalin zamun shirin ni da na kasance tare a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafin mu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma kafin mu salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Rahotanni daga jamhuriyar Nijar na cewa sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasar sun murƙushe wani yunkurin juyin mulki a cikin daren jiya. Tun da farko dai an shiga rudani a yamai fadar mulkin kasar biyo bayan jiyo karar harbe-harben bindigogi a wajajen karfe uku na dare. Daga bisani dai bayanai sun ce kura ta lafa bayan shafi kusan rabin awa ana ta harbe-harbe. kamar dai yadda majiyoyin tsaro suka tabbatarwa da masu aiko da rahotanni wasu bayanai sun ce wasu dakaru ne suka yi yunkurin juya mulkin kuma an kama mutane da dama ofishin jakadancin amurka a yamai ya fitar da sanarwar rufe kofofin sa yau laraba tare da buƙatar sa su zauna gida har a ga abin da hali ya yi lamarin dai na da matukar ɗaukar hankali kasancewar ya rage ƙasa da sa'o'i 48 a rantsar da zababben shugaban ƙasar bazin muhammad wanda ne karan farko a tarihin kasar da wani shugaba zai mika mulki ga wani takwaransa da aka zaba kasar yemen ta karbi rigakafin cutar corona kwalba 360 a cikin tsarin na taimakawa kasashe marasa galihu da rigakafin cutar corona da ake kira covax an dai mika rigakafin ne ga gwamnatin aden da ke kudancin kasar kamar da asusun kula da yara kanana na majalisar ɗinkin duniya cewa da unicef ya sanar yau laraba wannan dai kashin farko ne na alluran rigakafin cutar miliyan 1.9 da ya kamata kasar ta yemen ta samu a cikin shekarar nan ta 2021 a ƙarƙashin sar na covax a kasar ta yemen dai da yakin shekaru shida ya ta kimanin mutane 4,115 ne aka rawaito sun harbu da cutar ta corona sai kuma 863 da cutar ta yi ajalinsu to ana shan waɗannan labaran ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran ministan harkokin wajen ƙasar iran dr muhammad jawar zarif ya yi kakkausar suka ga gwamnatin joe biden ta amurka saboda ci gaba da riko da tafarkin tsohuwar gwamnatin donald trump da ta gabata duk da cewa biden din ya kasance yana sukar wannan siyasar a baya dr zarif ya bayyana hakan ne cikin wani sakon da ya wallafa a shafinsa na twitter da ya soki shugaban amurka joe biden da ci gaba da riko da siyasar trump ta matsin lamba wanda a baya ya kasance yana sukarta ministan harkokin wajen kasar ta iran ya bayyana wa joe biden din cewa gwamnatinka tana ci gaba da bin tafarkin trump ta hanyar ci gaba da riko da waɗannan takunkumi marasa halalci dr zarif ya ci gaba da cewa lokaci ya yi da gwamnatin biden za ta yi watsi da wannan siyasar ta matsin lamba da yin abin da ya dace to ina ga da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya